الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da ashirin da ashirin da takwas ne ko da tara ashirin da tara ga watan zulkai da watan sha daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine mace na talatin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da uku miladiya dan ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma makon da ya gabata mun tsaya ne a karshen aya ta ɗari da goma sha hudu cikin wannan sura mai albarka suratul taha yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da goma sha biyar wannan kuma shine darasi na shida a cikin wannan sura mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وبنجد ولقد أهلنا إلى آدم حقيقة من يوسيتي زواج النبي آدم عليه السلام لفظ الأهد يعني التوصية هو الوصية ko kuma umarni mun yi umarni zuwa ga annabi adam alaihi salam haka waɗansu malamai suka fassara shi دين فضل الله تعالى وعهدنا إلى إسماعيل إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ولقد عهدنا إلى آدم أكيد أقول لكم في بعض أن آدم فوق الذي هو عليه من يستبدو لو تعلمون أنه كثير أشياء كما كان القرآن كأنه محمد أنا فيها أما سيما ko kuma kace falasiya sai ya bar abin da muka umarce shi bai sami ikon aiki da shi ba bai samu yayin aiki da shi ba walam da lahu azma ba mu samu hakuri da shi ba lafazin al'azmu wato asabun kenan kamar da irin cikin malaman tafsiri cikin wato da ayyuka fassara wato mun mata mun mata wasiti amma bai samu yayin hakuri ya kai akan wasiti ba to wannan wasiti da aka yi miki ne lokacin da ubangiji ala ya kira shi cewa ya shiga aljanna da matarsa ya kuma da dukkan dangin abinci da ke ciki a matsayin arziki ya wata ce sai ita ya guda sai aka hana cewa kan wa kullaya adam kun anta wajhuka aljanna وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين wannan shine alhadin Allah ce walau yajid lahu azma ba mu samu hakuri da tare da shi wajen tsayawa kan abin da muka umarce shi ba an bai tabo wa in kullana malaika to lokacin da muka ce da malaiku usjudu li adam yuzu da annabi adam alaihi ba ta ga dukkan sai suka ba su ce da illa iblisa sai iblis ne kadai bai yi ba aba yakan wannan sujada ba kullana ce muka ya adam ya kai adam inna lokacin da aka umarci mala'iku su yi sun suka yi yi lalle abokin adawa ne gare ka shine adawa ne kamar ne gare ka wani dauka ko abokin adawa ne ga matarka yi kuri janna kuma min jannati ko bi ne kare fitar da ku daga cikin aljanna fa kai ka dan sai ta wahala kai adam an gane ku inna laka Allah ta'ala inna laka Allah taju'a fiha wa la ta'ra وأنك لا تسمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان فقال فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعزى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وبين تعالى إن لك لم يكيت كان da akwai Allah ta duka cewa ba za ta yi wata ba fiha a cikin aljanna wala ta'ara sannan ba za ta tsare ta ba an hore maka dukkan dangin abinci ba za ta je ba an hore maka dukkan dangin kayan tufafi ba za ta tsare ta ba wa annaka kuma lalle kai la tazbahu fiha ba za ta ba a cikin ta wala ba za ta ba domin ko adduha wato zafi na shine Allah ta dawo annaka la tazmu fiha wa la tabqa lalle wato ainihin ba za ka ji ba cikin ta sannan ba za ka rana ba tare da haka wasu sai ya wasi zuwa ga annabi Adam alaihi salam kada yake da shi ya Adam ya kai Adam al adulluka ala shajaratil khuldi kana so in shirye da kai in fadakar da kai in ja hankalinka ala shajaratil khuldi bisa ga wata bishiya ta dawama wa mulkin la yabla da wani mulki wanda baya rushewa mulki na zama dindindin wato kamar ya yi masa wannan tambaya kenan annabi adam sai ce eh na yarda sai ya zanto abin da ya shirya da shi cewa ya wannan bishiya da aka hana su ci aka na min ha sai suka ci daga cikin wannan bishiya shi da matarsa fa badat lahu ma sau'atuhuma sai ya kasance tsiraitin su ya bayyana fa wa tafiqa nan take sai suka shiga cikin hanzari sifani alaihi ma min warqil janna suna daukan ganyaye na idatan gidan aljanna suna suturce jikin su ya annabi adam na daukan ganye ya rufe al'aurarsa ita ma tana kokarin daukan ganye ta rufe al'aurarta da shi shine yi tasaka alaihi ma min warqil janna daga cikin ganye itace na gidan aljanna Allah ce wa sa adam rabbahu fagawa annabi adam ya saba ma ubangijinsa gawa wato ya kauce wa tafarkin da aka umar da aka tsora shi akai sun manta ba rabbuhu sannan kuma da ƙarshe ubangiji ta'ala wato ainihin ya zafe shi fataba alaihi ya karbi tubansa wa hada ya kuma ciyar da shi to karka mana wannan ayar guda idan ka da qala haditha minna jami'an ba'dukum li ba'din adu فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى ubangiji ce qala wato qala min minha jami'a yace da su bi min minha ku sauko minha daga cikin ita aljanna wato umarni ne in ma zuwa ga annabi adam da matarsa hawa ko kuma annabi adam da iblis idan an ta umarci annabi adam da iblis kaga ai hawa na biye da mijinta shine annabi adam kamar yadda yake wajen shiga dama tana biye da shi to wajen fita kuma tana biye da shi ana haka aka ce ihbita a wani wurin kuma ihbitu idan an ce ihbitu ko duka ko uku annabi adam da hawa da iblis amma da an ce ihbita wato su biyu kenan annabi adam da iblis annabi adam kan matan sa biyu ihbita min hadami ba'du kulli ba'dan adu sashi zai zama abokin adawa ga sashi wato kai da iblis kenan domin adawa ce tsakanin dan adam wato da iblis tun daga tun annabi adam har zuwa tashin kiyama fa in ma yahdiyannakum minni huda idan har shiriya ta zo muku daga gare ni to so ku riko da ita fa man ittaba huda ya dukkan wanda ya riko da shiriya ta fala yadullu ba zai bata ba wala yasqa sannan ba zai tozalta ba ba zai samu kansa cikin abin da ake kira ashaka ba ashaka shine wahala ko tabewa wato ainihin ko tasgaro to haka muka da ayoyin abu guje amma mu dan sake komawa cikin su dan daukan wadansu darussa ubangiji ta ala ta walaqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya lafazin nasiya yana daukan ma'anar mantuwa a cikin harshen larabci Allah ce da manzon Allah ta kure ka fala kansa illa ma sha za mu karantar da kai waɗansu al'amuran alqur'ani ba za ka manta ba sai abinda Allah ya ga dama sannan nasiya yana ɗaukar ma'anan taraka ya bar abu wato ba bisa mantuwa ba ka kyale abu bisa ga ganganci shine abin da ake nufi nasiya Allah ce wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun wato kar ku kasance kamar wanda suka manta da Allah shin yana iya wa adam ya manta da Allah a sai dai ake ce ya bar Allah wato ya rabu da umarnin Allah ya rabu da halin ya ki yarda dokokin Allah su yi aiki a kansa to wannan shine nasullah fa ansahum anfusahum a kuma cikin lamarin munafikai aka ce nasullaha fa wato sun rabu da dokokin Allah fa nasiyahu shi ma Allah sai ya rabu da su dan ba za ka ce fa Allah ya manta da su mutum da Allah baya mantuwa qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa Allah ba shi to da mu fassara shi mantuwa da mu fassara shi da cewa bari bisa ga ganganci wanne ya da Adam idan mantuwa shin idan mutum ya bar abu bisa ga mantuwa yana da laifi ba shi da laifi idan ya bar abu bisa ga mantuwa wani kuma na iya ce maka a'a yana da laifi bane sai fa in yana cikin al'ummar annabi Muhammad ne domin kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun al'ummar annabi Muhammad ba za a kama shi da laifi ba saboda rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa man alati inna allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wal nisyan wa ma tukrihu alayhi ubangiji ta'ala ya yafi wa al'umma ta al-khata abinda suka yi bisa kure wani siyan ko abinda suka yi da mantuwa wa mastukrihu alaihi ko abinda suka aka tilasta su akai to kaga wato lafazin an-nisyan anan gurin lalle ba ana nufin mantawa bane dai idan mantawa yayi ba za a kama shi da shi ba sai fa in mun dauka cewa rashin kama mutane da mantuwa ya saka al'ummar annabi Muhammad ne kadai sannan idan mantawa ne yayi ba za a kira shi da cewa yayi sako ba wa cewa a sa adam rabbahu fa zawa sai fa mutum ya bar abu ne bisa zallanci wato ba bisa ga mantuwa ba lalle annabi adam ba mantawa yake yana tuna da wannan amma menene abin da ya yaki zuwa ga cin abin da aka hana shi bayan ko yana tuna da shi shine waswasi fa waswasa ilayhi shaytan waswasan da shaytan yi masa Da haka lokacin da aka ce wato fa waswasa ilayhi shaytanu قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها لفظ فأكلا ذات هذا كده wadda take ake kira fa'u sababiyya wato cin wannan itaciya da suka yi su biyu sababinsa shine wasi da ke dan ya jefa annabi Wasu wasi tare da ruɗi tare da rantsuwa ya jefa musu waswasi fa waswasa ilaihi shaytan ya yi rantsuwa wa qasamahuma na kuma da minan yi wato ainihin ya rantsa musu cewa wallahi tallahi nasiha nake sannan kuma ga rudi badallahu ma bi gurur sai yin shirya su ko shirya da su ya jagoranci su bisa ga rudi rudi kuma ne da yake hal adulluka ala kajaratil Kulli wa mulkin la hula. in nuna maka bishiya wadda take ta dawwama da mulkin da baya rushewa waɗannan al'amura guda uku wato su suka tattaru suka gambar da annabi adam cewa ya ci wannan mutum ina fata an fahimta sannan wannan na nuna gajiya wata dan adam sai yasa abin ya faro daga bil adaman farko a duniya shine annabi adam dan ya zanto wannan ya bi jini har zuwa ga dan adam kan a duniya rudi da iya samuwa ga mutum sai sa Allah madaukakin sarki ya da hankalin mu game da kidan an gane ko wala ta gurrannakum al hayatud dunya wala yagurrannakum billahi al gharur din zine ke mai ruhi mai yawan ruhi dan saboda mai gaskiya ruhi baban mu annabi adam alaihi salam wato dai a takaice dalilin sun wannan bishiya shine rudi ko wasu wasi da yake ba mutu fa da minha fa badat lahum tuqatuhuma kamar yadda dalilin bayyanar wato ainihin tsirikin su shine dalilin sun wannan itaciya ta bishiya don fa akala min tilka sababu فكأن الأكل تسبب من الوسوسة فبدت لهما سوآتهما فكأن بدو بدو سوآتهما متسبب من الأكل wato sababin cin fitiya shine ne wato wasi sababin bayyana tsirrin su shine ne cin bishiya wato fa'ul sun da'a cikin fa'ul cikin sababiyya ana kiranta fa'ul sabab kamar ka ce ja'a zaidun fa akramtu zaid ya zo sai na karrama shi menene dalilin karrama shi zuwan da bai zo ba da baka karrama shi ita ce sabab akwai irin ta cikin alqur'ani a sa lura an gane ko fa kunna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa lizawjik fala yukhrijanna kuma min aljannati fatasqa kare fitar da ku daga cikin aljanna fatasqa sai ka wahala an ce fala yukhrijanna kuma kare fitar da ku ku biyu kai da matarka fatasqa kuma kai ka wahala dan me ba a ce ba fatasqiya dan ku wahala ku biyu ma'ana wahalar za ta kai ka ne akan annabi adam banda matarsa hawaii karkashin wannan waɗansu malamai suka kalato cewa wannan ke nuna a zama na auratayya miji ne ke kan wahala dan shi ne shugaba mace ita ke sarauniya a gida dan komai kawo mata aiki lokacin da masara ta yi tsada shinkafa ta yi tsada magi ya yi tsada man fetur ake shan wahala samu ina lokacin ta sani miji ne sai dai in ya bata labari ya saboda ka'idar fala yakul janna kuma min aljannati fatashqa dan kai ne zaka sha wahala kai ba wai yaro kuke wajen gudanar da gida ba sai fa in ka samu mai tausayi da jin kai tana dan wani abu da kake tallafa maka amma in ba haka ba kai zaka sha wahala da kine ba tafka waɗansu malamai suka ce an takaita cewa annabi adam fa ta za ka wahala wato kamar yadda aka ta ne wajen shigar aljanna sai in ya shiga ta shiga to haka in ya ta wahala ita ma za ta yi idan bai samu abin ke fanan ba idan bai samu abin masa shi kadai zai ji wa ko su biyu su biyu za su ji wa amma saboda ka'ida shine sahibul qissa namiji yana da wani tana biyar da shi to za a yi ta magana a kanta abin da zai shafe ta ita ma zai abin da ya shafe shi ma zai ita ma zai iya shafar ta wala yakun janna qawa min al-jannati fatahqa inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wala tadha aw ta qira'ar wa innaka la tazma'u fiha wala tadha idan mun dauki qira'ar wa innaka la tazma'u fiha wala tadha sai zanto innaka dinnan wato wato wato wawun dinnan wawun akan sai zanto innaka jumla ce musta'ana amma idan muka ce wa annaka a kira'ar wa annaka sai zanto wawun ce ma asu wawun aka ce kenan wato an yatsa kansa akan Allah ta du'a inna laka Allah ta du'a sannan kuma wa annaka la tazmu fiha kamar an yatsa kansa akan la ta du'a an gane ko to idan muka dauki waɗannan al'amuran inna laka Allah ta du'a fiha wala ta'a wa annaka la tazmu fiha wala ta'a a nan gurin malamai suke fitar da balaga abin da ake kira qat'un naziri anin nazir idan aka ambaci ci galibi ne ya kamata a hada shi da shi sha sannan kuma idan an ambaci batun kishirwa kamata ya kuma a kawo maganar wato ba za a kawo maganar wato abin da ya fi zafi ba an gane ko ma'ana dai shi ya kamata a hada shi da me da ta aure guda amma wannan ayar sai ta hada inna laka alla taju'a fiha wala ta'ara sai aka haɗa yunwa da komai da tsare a aya ba za ka ji yunwa ba ba za ka tsare ba wa annaka la tazma'u fiha wa la tabha sannan kuma la tazma'u fiha ba za ka ji kirwa ba wa la tabha ba za ka ji zafi ba aka ce ai kamata ya hada Allah ta zuwa fiha wa la tazma wato ainihin ba za ka ji yunwa ba ba za ka ji kirwa an gane ko sannan kuma la ta'ara fiha wa la tabha ba za ta tsare ta ba sannan ko ba za ta ji zafi ba domin menene daga cikin abin da ke kare zafi idan kana da tufafi a cikin da za ta kare maka zafi rana din ina fata an fahimta sai ya zanto abin da ya fi dacewa a ambata da juna shine a ambaci ki da ta hada da juna ko yunwa da kishirwa wuri guda dai ki idan suna kare da juna sannan a ambaci abin da ya shafi wato tufafi da kuma rashin jin zafi a wuri guda amma sai aka raba su da juna ina fatan kuna fahimta da kyau to balagar da ke ciki shine yawa dan adam kididdiga na nemomin da Allah ya ba shi domin idan da an hada ci da sha a wuri guda sai zanto ni'ima ɗaya ce sannan kuma an ambaci tufafi da rashin jin zafi a wuri guda sai zanto ni'ima ɗaya dan sanya tufafin shi ya kawo rashin jin zafi sannan kuma ci da sha an hada su wuri guda ni'ima ɗaya ce kenan kulu wasu rabu wala tusrifu ko kulu wasu rabu hani a bima kuma kamar da kuka faɗa an gane ku to kaga anan al-akl wa shurb idan aka dauki nima dai amma tun da aka ware al-akl guda <laughs> ina ba ta fahimta sannan sai aka kawo rashin tsiraita wuri guda sai ya zanto inna laka Allah ta zuwa fiha adamul zu'i ni'ima ce mai zaman kanta wala ta'ara adamul uri ita ma ni'ima ce mai zaman kanta wa annaka la tazma fiha adamul zama'i ni'ima ce mai zaman kanta wala tabha sannan adamu harri duha shi ma ni'ima ce mai zaman kanta idan an raba su sai zanto ni'ima guda nawa kenan guda hudu amma inda za a hada si da sha sannan a hada abin da ya shafi tufafi da jin zafi wuri guda da sai zanto ni'ima nawa ke biyu kuma abin da ake nufi a nan gurin shine kida ya nima. to raba kowanne da wanda ya dace a hada shi da shi shine ya fi tabbatar da balaga saboda hada kowanne da abokin haka ina fatan kun fahimta sannan kuma wani abu inda za a ce a hada abin da ya shafi rashin jin yunwa da rashin jin kishirwa wuri guda to da an karya ka'idar abin da ayoyin karshe na surutu ba suke karewa da idan aka ce inna laka Allah ta ju'a fiha wa la tazma ai ka'idar ayoyin da cikin surutu ba suna karewa ne da al-alif al-makasura ma anzalna alayka al-qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha inna laka Allah ta ju'a fiha wa la ta'ra kaga alif al-intadad amma da an ce inna laka Allah ta ju'a fiha wa la tazma kan ka'idan ayoyin da sai ba ta samu zama da gidan ta wannan ita ma wata balaga ce daga cikin balagogi na alqur'ani da su malamai suke yin bayani akai ina fata mai da ma'ana dai qat'un naziri anin naziri da abin da ya dace a hada da dan uwan sai a raba da juna ba wai dan ba a sani ba a dan saboda isar da wani sako na musamman shine ma suka ce almutanabbi wanda yake da maliku dunya wa sajilun nas a cikin kasidar su da yawa sai su daula an gane ko على قدر أهل العزم تأتي العظائم وتأتي على قدر الكريم المكارم ليجد وقفت وما في الموت شك لواقفي كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال تلمى هزيبة ووجهك وضاح وصدرك باطن sai sai firdauna ya ce to ai baka yi beli ba sosai yace waqafta ta tsaya kyan wa ma fi mawti shakkun liwaqifi a wurin da duk wanda ya tsaya ko shakka babu sai ya mutu amma kai ka tsaya kana nan tsaran baka mutu ba an gane ku <laughs> kana nan kyan ma'ana saboda jaharin sarka saboda kowa ba wanda zai iya matsuwa kusa ka annaka fi jafnar zata wa na ina kai ka ce ka tsaya ne a kwayar idan mutuwa mutuwar tana baki arabi da zata tamur mu al-abtal kalma hazimata jarumai ga sunan duk sun wuce da miki da raunuka a jikinsu an riga an rinjaye su wa wajhuka wadahun wa sadruka basimu amma ga fuskarka tana kyalli ga kuma hakoranka cike da murmushi kowa ya wuce yana ganin haƙoranka? ana ganin hakorin mutum ne na gaba lokacin da yake mai murmushi duk wannan mai ke nuna wa jarumta sai ce to ai ba haka ya kamata kai ba domin da abin da ya kamata baitin farko da sai ka kawo masa karshen baiti na biyu baiti na biyu ka kawo masa karshen baiti na farko shi ya fi dacewa da yanzu yace waqafta wa ma fil mawt shakkun liwaqif an gane ku wa wajhuka wadahun wa sadruka batimu tamurru bika al-afdal kalma hazimatan ka annaka fi jafn ar-rada wa huwa na'im yace da haka kace da balaga ta fito amma yadda kai nan ba balaga kace ga nan ka tsaya a wurin da duk wanda ya tsaya babu shakka sai ya mutu a daidai lokacin wa wajhuka wadahun fakkar kana kalli wa sadruka batimu hakoran ta ne take da murmushi taburru bikan abdalu kalma hazimatan jarumai sun wuce da miki duk an rinjaye yasu an ji musu rauni a jika ka an da tafi jafin radawa ko na'imu daidai lokacin kai ka ce ka tsaya daidai kan kwayar idan mutuwa mutuwar na barci yace shi haka ya kamata a ce wato a faɗi tsayawar da rashin gudunsa a haɗa shi da dariya wuri guda da murmushi da lokacin da ake gudu mai yasa a yi gudu ba tsoro ba to amma lokacin da ake murmushi tsoro ne ko kwanciyar hankali kwanciyar hankali sannan lokacin da waɗansu suka wuce da raunuka a cikin su kai kuma a daidai wannan lokacin wato ainihin kana tsaye kamar a idan mutuwa mutuwa da birni yace shi yafi dacewa a hada da juna sai mutum bai ce a'a wanda ya ci gyara na akan wannan baitin da ya sani shi ma da ya ci gyaran imrul kai tun lokacin jahiliya yake to ka anni lam arkab da wadal lil lazzatin wa lam atabattal ka'iban zata zata salqani ولم أسبق الزبت الروية ولم أقل لخيلية كري كرة بعد إجبالي لو أنا هنسي جارة أنا da ka ni lam arkab da wadan lilazzatin kai ka ce ban taba hawa in garman doki na gwangwaje rayuwa ba morewa ban taba shakatawa da jin daɗi ba walam asabaffan ka'iban zata kalsali kai ka ce ban taba yin kacikas da matashiyar mace ba na more wajen zama da ita walam asba izzikar rawiya kamar ban taɓa ɗanɗanar wani kofi cike da abin sha na maye ba walam a kulli khayli kurratan karratan ba da igfali walam a kulli khayli walam a kulli khayli kurri karratan ba kamar ban taɓa zaburar da tawaki na ba su kai farmaki bisa kaga anan gurin kamata yi maganar hawan doki na rayuwa a haɗa shi da cewa dawaki ko zabura ku kai farmaki don wanda yake kan doki yake umarni ga mahaya dawaki su zabi da su kai farmaki wannan ya nuna jarumtar su don shi ma yana wajen amma wanda yake kasa idan yake ku zabi da ku yana ina a lokacin bai sannan maganar shan kayan maye da kai shi ya fi dacewa a kawo shi da maganar mata dan galibi duk yan mayan ne ga sama kuma akwai harkar mata ta yake to amma kai sai kai magana hawan doki a wuri daya sai kuma ka kawo maganar mace sai kuma kai maganar can barasa kuma sai ka kawo maganar zabalar da dawaki wanda bai dace a hada su da juna ba kamata yi can barasa a hada shi da maganar mai mata kamata yi hawan doki a hada shi da maganar mai zabalar da dawaki ina ba ta mu bayyana to amma shi sai ba ta kare ita aikar kan bana ga kinan kasa wannan naziri anin naziri din kenan yace yace domin lokacin da yace ka anniya lam arkam jawadan lil rizqin wa lam atabattal ka'iban zatul sawatu kaga anan gurin sai kwatanta hawan doki da kuma alaka da mace dan su a wurin su wanne abun hawa ne a wurin su a harshe na jahiliya da mace din da doki sannan kuma maganar da ta shafi kyan barasa sai ya hada ta da wancan wato ainihin kamar ya tsatsa naziri anan naziri wato duk kokarin da nake in fito mana da balagar dake cikin inna laka Allah ta zuwa fiha wala ta'ara wa annaka la tazma fiha riya akan wannan suka ce idan ka lura maganar rashin jin yunwa da maganar rashin tsiraita suna da alaka da juna domin rashin jin yunwa ko shi kenan rashin tsiraita tufafi kenan ashe yunwa tsiraiti ne na koyi kamar yadda rage sutura kuma rinki ne na mai da fili ya dace hada su riba guda ina ba ta an fahimta sannan kuma wato ainihin a nan gefe guda kuma ga rashin jin kishirwa ga rashin jin zafi jin kishirwa shi kuma tsiraiki ne na mai na koyi jin zafin rana kuma tsiraiki ne na mai na fili da haka sai suka dace a hada su da juna wa annaka la tazuru biya wala tabqa sannan suka ce da abin da ya shafi cin abinci wanda shi ke korar yunwa da abin da ya shafi sanya sutura wanda shi ke korar jin zafi kowanne daga cikin su asali ne al'akalu aslun sannan kuma al-libasu wal kiswatu kuma aslun amma abin da ya shafi shan ruwa asali ne ko refe ne refe ne galibi sai mutum ya koke yake ne yake ne da haka bai dace a hada su wuri guda ba ina ba ta fahimta sannan kuma galibi sai in mutum ya samu tufafin da za su da za su rufe tsiraitinsa ne sannan zai nemi wanda za su kare shi daga me daga zafi amma lokacin da ba ta da wanda za ta rufe tsiraitinsa me take nema ko ma wace to za ta kare zafi rana ko ba za ta kare ina ba da amfani ba da dai waɗannan maganganu suna da faɗi ƙwarai da gaske ina waɗansu daga cikin ku su halalo su waɗansu kuma ba za su halalo su ba inna laka an la tajua fiha wa la tara wa annaka la tasma'u fiha wa la tamra فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى حديث يا تبت في البخاري ومسلم يا كما تبت في سنن الترمذي ده سنن ابن ماجه ده مسند امام احمد بن حنبل daga sahabbai guda hudu Abu Huraira da Anas dan da Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi da kuma Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a su manzo Allah ya ce inna fil jannati shajaratan يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها شجرة الخلد yace a cikin aljanna akwai wata itaciya guda daya mahayin doki in garman doki zai iya tafiya cikin ta shekara ɗari bai kai matukar inuwarta ba saboda inuwarta tana da yarwa sai yace ita ce da ake kira shajaratul khuldi to kaga idan ka gane wannan lalle ko kai ne aka ce hal adulluka ala shajaratul qulbi badr ukum la kuma min ba da aula ka tun daga adaba adaba yaro saboda matsayin wannan bishiya in wata mahayin doki zai shekara ɗari bai kai garcin ta ba ita ce shajaratul qulbi arwayar bukhari da muslim da sunan na Tirmidhi da sunan na Ibn Majah ba ƙarin kalmar shajaratul khuld amma a riwaya ta musnad eh, na Ibn eh, na Imam Ahmad bin Hanbal akwai bayanin shajaratul khuld ita ce wannan shajaratul din wanda ke sirrin rakiyu fi zillaha mi'ata amin la yaqta'uha هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدتهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فطوى عصى Adam ربه أنه آدم سيساقا مؤمن جدا سكيني عصى ne. bagawa lafazin bagawa waɗansu malaman suka ce wato gawa ma'ana falla domin alƙiwaya ita ce zillin rus a rusul fiye alƙiwaya ce zanto mai kenan bata to waɗansu kuma suna kyamar jingina wa annabi adam cewa a ce annabin allah guda ta ce ya bata a sa adam rabbahu fa gawa ya ya zaka ce annabi adam ya bata bayan ko annabi ne cikin annaban Allah da haka sai suke fassara lafazin gawa cewa ay balla anta ayini tilka shajarati allati nuhiya an akilta wato itaciyar da aka ce masa karka din nan sai ta bace masa yi kasa gane ko shi da haka lokacin da iblis zo roƙe shi sai abin nufi ba bata wanda yake kishiyar shirya ba a'a bata na wani abu ne ya bace maka cikin ababe guda biyu masu kama da juna ko kuma ababe sama da guda biyu masu kama da juna an hana ka ɗaya sauran ba a hana ka ba da ka zo wajen laliban wanda ba a hana kuma sai ka wa mai wanda aka hana ka to wannan shine batan da annabi adam ne san adamu rabbahu fa gawatu mustafa fa rabbahu fa taba alaihi wa Waɗansu malaman suka ce a ko ɗauki lafazin Allah ya sa adam fa ya saba sannan gawa kuma ya bata sai dai wane ne ya faɗawa annabi adam haka ɗaiɗaikun jama'a ne suke faɗa ko kuma Allah ne ke faɗa ma. idan Allah ya faɗa kaga ya kai matsayin ya faɗa ina faɗa mai lokacin da muka muke karantawa mu ne muka faɗa ko labari muke isarwa labari muke isarwa wanda zai cikin alkur'ani da haka babu laifi akan mu dan Allah ne yake wa asa adamu rabbahu fa gawa sun majtabahu rabbuhu fa taba alayhi wa hada suka ce wai me kuke gudu idan kun ce asa ya sama gawa ya mata kuna jin tsoron ku jingina mu annabawan nan suka ce tawa a lokacin ba an naftar da shi ba an an naftar da shi ne bayan an sauko da shi kasa lokacin da yake cikin aljanna shi ba annabi bane amma lokacin da aka sauko da shi kasa shi da aka mayar da shi annabi to a wannan lokacin ne la ya ta'atta minhu al-isyan wala riwaya ba shi yiwa kace asa ba shi yiwa kace zawa saboda ya riga ya zama annabi amma lokacin da yake shi ba annabi bane take ta kuma ka dubi siyakin aya wa asa adam rabbahu fa gawa sai ke me thumma tabahu rabbuhu sannan Allah ya zabe shi ya zabe shi da me annabta fataba alaihi wato ya karɓi tubansa na wancan abin da ya riga ya wuce wahada ya kuma tun yadda shi daga lokacin babu riwaya babu alisiya ina fatan ya fito fili ina wasa adam rabbuhu fa gawafin lissa ba rabbuhu sannan suka ce bugu da kai ka iya cewa asa ya yi gawa ya fata amma ba za ka ce asu ba mai sabo gawin ba ta ce ba ina fata mu yi dan so nawa ya saba so daya wanda ya abu so daya ba a jingina masa mutumin da ya tuka mota so daya daga nan bai sake tukawa ba a iya sai masa matuki sai da ake ya taba tuka mota ina fata mu yi mutumin da ya taba yin gini so daya bai taba ba a ce masa gini. sai da ake ya taba yin gini mutumin da ya taba shiga aji ya dauki ya karantar so daya a period daya hissa daya ba a ce masa mai karantarwa don so daya taba daga nan bai sake ba akan ce mutum mutuki idza takarrara idan tuki ya mai akan ce masa magini idan gini ya mai kamar tela idza takarrara minhu alkhiyata idan dinki din ya mai to kuma haka ne masa asi idza takarrara minhu ma'asiya zawi mutumin da yake da ba a kai masa asi ba a kai masa zawi sai dai asa ya da haka lokacin sai ka da asa adamu annabi adam ya taba yin sabo kalmar ka cewa ya taba yin sabo wannan wato nuna yayi ne su dai bai sake bai ta ina ba ta an fahimta suka ce haka kuma a fasara aya dukkan wannan dai babban abin da ke kawowa shine rikici dangane da cewa shin annabawa suna yin sabo ko ba sa yin sabo idan mun dauka annabawa suna yin sabo to sai mu dauki maganar farko da ke cewa ai yayi ne tun lokacin ba a mai shi annabi ba idan mun dauka a za su iya yiwa annabawa su yi sabo amma ba sa dawoma a kai sai mu ba da ansa ta biyu kenan cewa so ɗaya ne ya taɓa yi ba wanda ya taɓa yin so ɗaya kuma ba za a jingina masa wannan laifin ba a ce masa mai sabo tun da so ɗaya ya taɓa yi amma wanda ya maimaita sama da so ɗaya to shine ake ce masa mai sabo ne wa sa adamu rabbuhu fagawa ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو fa in ma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa Allah ta ihdi dhamil adami da ba'd ba zan adu sashi ba zan zama abokin adawa ba sashi kuma lallai idan shirya ta zo muku da gare ni wato ku yi riko da ita kamar yadda ce fa in ma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya wala ya yadhillu wala yashqa faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa sai ayatu da Allah ta yi. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك لا وكذلك نجزي من أصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وبنجد ومن أعرض عن ذكري wanda ko ya kawar da kai gabarin zikiri na fa inna lahu ma'isatan danka to lalle yana da rayuwa wanda take ta kunci bi tanwini da tanwini sai zan to mazdarun bi ma'ana bayyatan wato mazdar ne an kawo shi ana nufin ismul ko kuma sifa mushabbaha wato fa inna lahu ma'ishatan dankan ay dayyikatan rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma sannan mu tace shi a ranar tashin kiyama yana makafu kana shi da kansa sai ce rabbi ya ubangiji lima hasartani a'ma dan mai kasace ni ina makafu wa qad kuntu basira alhali na kasance ina ganin a gidan duniya kana sai Allah ya ce kazalika atatka ayatuna kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka fa nasita sai mu ce me ka kyale su ko ka manta da su sai ka kyale su ba kai aiki da su ba domin in mantawa yi ba za a kama shi fa nasita ha ai fatrakta sai ka kyale aiki da su wa kaza yau turta kamar haka ne kai ma yau ba za a kyale wato za a kyale shi Allah ya rike kamar haka ne za a kyale kawai a azabar kai lamar nufin alqur'ani ibn al-bikki cewa wa raba an zikri wato ayi idafati ismi ila fa'ili az-zikr anan gurin sai ya zanto ma'anar qur'ani to da al-qur'ani shi ake nufi da zikiru a cikin lamma ja'ahum wa nabi wa hada zikru lakum anzalnahu afa antum lahu munkirun atunziru man ittaba'a dhikra wa ar-rahman bil ghaib fa bashirhu bi maghfiratin wa to ka zikru na alqur'ani wa maka wanda bai karance shi ya aiki da shi ba qur'ani kaga wanda aka ce ya nuna wa ruhu bai san ma'anar ka ba shine halin ta ma'ana amma kana nuna mana ko ko na sudai fadlo ba ka zuwa inda ake karɓar iraq ɗin shi da anan gurin ma'isha da ma'ishatan amsan na asnati aka yi na'atu da shi amma nufin din ya zama mazdar falkar da zama sukan kawo mazdar da ta ba jam'i ba ko muzakkar ko da to da biyu waɗanda ta rayuwa mai kusa malaman da suka ɗauki wannan suke nuna yiwuwar da yawa waɗanda suke nuna amma ayoyin da kan banka yana da wato a cikin yannan mai ihi kan banka ko ta shi da yake an wa yawma taqumu sa'at za a rinje musu ita guduwan safe wa yamma wannan azaba da za a rinka biya dai a kowane lokaci ba amma tun da aka ce safe da yamma wannan ya mace alaiha guduwan wa'adiyya an sa'atu adkhilu ala fir'auna ashada da mala'iku domin wannan ta safe da yamma ta liman da'iman da ita ma wannan na nuna yawa kabari wato azabar kabari kenan kafin tashin kiyama bayan mutuwa kafin tashin kiyama har faɗin Allah ta'ala wato a cikin suratul an'am da yake maganar wadda mala'iku za su zo wajen mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal huri bima kuntum taquluna 'ala Allah ghayra al-haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun wato za a yi musu azaba kenan wannan azabar da za a yi musu mafararta lokacin daukar rai kuma ka ci gaba da zartewa har bayan mutuwa al-yawma tujzauna azabal huni al-yawma din kenan ranar mutuwa mabaraka kenan daga nan za ka zarce har kana cikin kabari kamar yadda ibn qayyim ya fassara cikin maftahu da sa'ada da ma kuntum taquluna allahi ghayra haqq kuntum an ayati sattasbihun a nan tashin kiyama shine wala kadri itum muna murada kama khalaqnakum awwal marra wannan a kiyama kenan kun zo mun daidai irin yadda na Allah zai ce mana wa taraktum ma وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء laqad taqatta bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tadun ma'ana dai fa inna lahum wa inna tadanka ko fa shi cewa azaba a duniya kenan wa ko ko fasara shi ne azabar kabari an fa shi da azabar duniya rayuwa mai kunci wanda mutum ke samun kansa a ciki idan ya kawar da kai ya nuna halin ko ga alqur'ani ba lalle bane su zanto talauci sai wa yana da kuɗi yana da mulki yana da mukami da ti da sha duk ya fi karfin su da ɗakin kwana da abin amma kullum yana cikin kuncin zuciya ba shi da hutu a zuciya kullum yana cikin tasin hankali kullum kirjinsa kamar akwai wani kulli wanda ya rasa abin da zai warware masa akwai rashin nutsuwa da zama na karkar da tsoro da firgici wanda sai rasa menene ke firgita shi menene ke tsorata shi bai sani ba saboda ba da imani dan ka'ida wanda yake da imani imani na gaske kuma yana ambatan Allah yana karatun alqur'ani yana zikiri baya kamun kansa cikin wannan kuncin duk talaucin الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب wato suka ta suka natsu ne da ambatan Allah shine alqur'ani ka karanta ka yi imani cikin kika da aiki da sai zuciyarka ta natsu to wanda baya da imani kaga baya da wannan abin da ke nutsar da zuciya ga kudin ga sarauta ga mukami ga mulki ga ci gaban tattalin arzikin kasa ga kimiyya ga fasaha ga kere-kere amma ba kwanciyar hankali kullum mutum na cikin kunci da dawoma da bakin ciki kuma ya rasa ke damu shi yasa wani sai ya ga cewa ya tagiya shi ne zai samu haka zai tagiya shi kuma ya dan samu hutu din na lokacin da ya fita daga cikin mutane ya koma cikin dabbobi da zaran giya ta su kai ya dawo cikin mutane sai kuncin ya dawo sama da na da wanda yake ciki kafin shan giya wani sai ya ga cewa ya yanzu kitabar ruwi. wani ya ga cewa ya shaki koken wani ya ga cewa ya tashi wani sanannun kwanciyar hankali suke da hutu da morewa wani ya ga cewa ya saurari kaɗe-kaɗe da wato ainihin da wake wake da haka baya barci sai akan sautin molo ko tsirkiya ko goge ko kutigi ko dundufa ko wake wake na gida ko na waje gani ke wannan zai kwantar masa da hankali farkon abin da zai farka da shi kuma ya buɗe rediyon sai ji wani music ya buɗe FM ya duka ɗaka da wake wake to duk wannan zai hana shi kwantar hankali dan wani lokacin ana cikin kaɗa kaɗan zai da rediyon da kai ya rasa me yake ba wuce. to babu yanda za a ka samu imani wallahi sai mutum ya koma ga alqur'ani shi yasa wannan arzikin na zuci shi ne arziki cikakke sama da arziki na zahiri da za a baka da kuɗi manzo Allah ya roki ubangijinsa arziki ya roki ubangijinsa wadata tare da haka za a yi wata biyu ba a kunna garwashin wuta a gidansa wani sai ga cewa Allah bai ansa masa wuce ba Allah ya ansa masa tare da haka ya bar duniya sulkenta yana wurin bai bayahudi a matsayin jingina kan sa'i 60 ko 30 da ya karba na sha'ir sallallahu alaihi sun Allah bai ansa masa roƙon arziki da roƙon wadata ya ansa masa amma mu a ma'aunin mu wadata shine muka kuɗi da kuma na kirgawa wajen minti 30 ba su kare mana ka kirgawa ba su kare tsammanin wannan shine wadata mu a tsammanin mu wadata shine mu samu motoci mu samu fulotai mu samu mukamai a samu kudi a kai bankunan kasar waje turai da amerika wannan shine wadata amma auni na manzon Allah ko yace algina ginan nas wal faqr faqrun nas wadata ita ce wadatar zuciya kamar da talauci shine talaucin zuci. ko mun wadatar sarari da kake da ita in kana da talaucin zuciya to kana cikin kana cikin masifa sannan ko mun talauci na zahiri da kake da shi na sarari in dai kana da wadatar zuciya sai ga Allah ba ka kwantar hankali ya so nawa talakan da baya da komai in yana da imani amma za ga yana cikin walwala da kwanciyar hankali saboda mai kuɗi ya so nawa mai kuɗin da yake da kuɗaɗe masu tarin yawa a gida da waje da kwanciyar hankali da komai da ake da kila yana da shi amma a cikin zuciya zai ka shan wahala to saboda kawar da kai ne gaban alqur'ani wa man a'arda an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati rayuwa mai kunci dole mutum ya samu kansa a ciki idan da ya kauce alqur'ani idan muka fassara ta rayuwa ta kuncin duniya kaga tana gaskatuwa akai ta hanyar wannan tahlilin da muka yi haka idan muka fassara ta da kunci ana nufin kunci na azaban kabari shi ma ga nasu ne duka kowanne guda biyu Allah zai tara masa ibn al-qayyim yayi bayani mai kyau cikin miftahu dar sa'ada da kuma cikin al-jawabul kafi in ban manta ba yake cewa in ma mun fassara shi da kunci na kabari to shi kuncin kabari ba fa a duniya mutum na cikin kunci na rufin kwanciyar hankali sai kuma ya cikin kabari a matsayin shi a cikin kabari da wahala tunda manzo Allah ce za a tambayi mutum tambayoyi da idan ya bada ansa daidai a yalwata masa kabarin sa har tsawon zirafi 60 tsani dai ake aka sace a cikin ba a yalwata masa wannan al'amuran ne na gaibu yaya ake yalwatawa Allah biyo kansa manzo Allah ya faɗa dole mu gaskata idan ko mutum an ba tambayoyi ya kasa ansawa wato sai a matsayi sarki ke bawan Allah ya fi kyakkyawar kama da kyakkyawar sulka da kanshi wane ne kai lalle sulka ka tana dauke da bukar sai ce ne ne aikin da ka rinka yi a gidan duniya kyakkyawan aiki da haka ina tare da kai a yau har zuwa tashi idan ko an matsayi ya ta wahala wanda yake bai ba da ansa cikin kabari ba kenan sai ga wani mutum mai mummunar fuska mai mummunar ba yana wari yace kai tur da kai wani irin mole kake da shi fuskar ka ba ta dauke da bukar wane ne kai sai ce ni ne mummunan aikin ka da kasance kada ya a gidan duniya yau na tare da kai ni ne abokin zaman ka har zuwa ranar kai to da haka kowa sai shirya cewa lalle ɗaya daga cikin biyun yake jira wanda ya imani ya aiki na gari to yana da yana tare da sakamakon kyakkyawa wanda Allah ya alkawarta manzon Allah ya alkawarta wanda ko ya kawar da kai ga alqur'ani ba ruwan da karatu ko saurare to yana cikin tabewa da hasara in banda tabewa da hasara ya da dama za a ga lokaci ana karatu a kofar gidanka amma sai wani ya taso daga basirawa daga gari da boye duka rasu kai baka ji ba kaga wannan Allah sun ji da shi Allah ya suka dalili ga malami ga ta ga zauren malami ana shiga a karanta fiqh a shiga a karanta nahwu a karanta hadisi a karanta menene kai kuma ku zo ka wuce ta kofar gidan ba a karatun da kai kai kana nawa ba ka karatun da kai ba in ka ta daidai wani malamin to ɗaya daga cikin biyu ne ko dai an maka mutuwa baka san yadda ake wanka da kafa ne ba wannan sai a maza a faɗa wa malami ko kuma an maka haihuwa baka iya hudu ba kana neman malami ya zo ba. ko kuma yau ranar idi baka iya yanka ba zai zo yanka ma ba. idan malamai suna gama waɗannan ayyukan uku a ƙasa wasu sun gama aikin su na malanta ta wannan kuma su barwa mutane duniya su yi dabda na kar su ce mana haza halalun mu haza haram galibi haka ɗauka ɗauki malamai waɗanda in ma sun ƙara a kai na gaba to shine wanda idan yana da bukata ya samu malamin ya yi sata a cikin harkar gwamnati yana so balibin ya roƙa masa Allah a rufe bakin masu bin ya yi damfara ya yi ruwan nayin ko zai karɓi bashin wani na so a baka ka tambaya ya karɓi bashin ka da ka gaishe ka fita a guje kai da kanka akwai waɗanda suke da irin wannan tsafar da haka fi yin kuɗi bashin ka zai karɓa amma kai ba ka fatan ku sadu da shi saboda sigiri kawai ya je wajen malami an masa wani sigiri da ko haɗa ido ko haɗa sai ka yanke don tsoro ka fahimta ba ka san ba to tunda baka son kwado shi zaka tambaye shi to amma kaga wauta da jahilci ya sa ya wato yana ganin tunda anan baka tambaye shi ba ya ka bayan ko a ranar tashin kiyama komai na nan a rubuta a cikin rajistar wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalu da haka yayin ya kamata mu lura da wannan fare da dan lallai ne mu rinka zuwa inda ake karatun alqur'ani inda ake karatun hadisi kar ka dauka wannan na lafiya sai ka zo masallacin dan daya duk inda ake karatu na alqur'ani ko na hadisi malamin da zai karanta ka nutsu da ilimin da tsoron Allah ka ka je ka saurara in nan ya maka nisa ka saurara duk a unguwar da kake wannan shine lalle rahotar ka rikin saurara kuma shine hasara ba a kayyade mutane da wani malami daya duk hazakarsa duk basirar sa duk zurfin ilimin sa a'a ita da'awa din tana tafiya ne wato ta hanyar gaskiya da adalci duk malamin da ya siffanta da gaskiya da adalci a ko ina kika je ka karatu wajen kuma idan yana karantar da hadisi yana karantar da tauhidi yana karantar da fiqh ka je ka karatu wajen sa amma hasara ne kullun zaka tafi kasuwa ka nemo abin da zaka ci da wanda zaka kai sutura amma babu ruwanka da koyan menene halal menene haram me dace kai me dace me ko me dace kai ba ya kamata mu a nan gurin nayi magana cewa za a matsayi mutum cikin kabari kila wani dauka cewa to ai wannan bata zafi kafiri kadai ba har mun ma tunda manzon Allah ya nuna a cikin hadisi yake da a ce akwai wanda zai kubuta daga matsewar kabari la salima minha sa'ad ibn mu'az da sa'ad ibn mu'az ya tsira ma'ana wannan yana kowa ta matsi to sai da muke wannan matsewa da manzon Allah ya bada bayani hukunci ne a wancan hadisi kuma ba ya nuna ba kowa za a matse ko ko mu ce matsewar irin duki akwai matsewa wanda take shine kuncin da zaka samu kanka a ciki lokacin da aka saka ka kafin a daga baya idan malaiku suka zo kuma za a bude ka ina fata an bayyana wannan kan kowa yake cikin zai samu wannan matsalan kafin mala'iku su zo a bude a yi tambayoyi wannan kana cikin wannan sana'atan da wannan ina fata an bayyana amma wancan babban matsi wanda hatta ta kalifa azlamu da yadda azaba za ta zama maka wannan mummuni kam zai samu cikin kamar yadda manzo Allah ya bayyana cikin wadansu hadisi wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhalka wa nahsuruhu yawm al-qiyamati ama sai mu tafi shi ranar tashin kiyama yana a'ama makawa qala sai ta rabbi ya ubangiji lima hasabtani a'ma wa qad kuntu basira dan me ka tashi ni makaho bayan ko na kasance ina gani qala kazalika atatka ayatuna sai Allah ce kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka ba sai ta haka da sun kai aiki da su ba wa kazalika yau mutum sa haka kamar da za a kyale ka to maganar za a tafi da ran tashin kiyama ina makaho me ake nufi da a'ama? malaman tafsiri sun yi magana biyu waɗansu suka ce abin ake nufi a'ama a'amal basirati zai tashi baya da basira ba wai a'ama baya da ido ba idan akwai ayoyi da suke nuna mutum zai tashi da ido an gane ku ubangiji ta ala ce kulli tawaffakum malakul maut allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na da kansa za su yi rabbana ya ubangiji abasarna mun ga duk abin da manzon Allah ya faɗa mana na azaba da kuma na da wa sami'na kuma lalle yau mun ji wanda yake mun fahimci ne ake so a cikin farjina na amal salihin inna muqin ma yadda mu duniya mu gyara ayyukan mu lalle mun yake ne ashe abin da ake faɗa da din nan da kai kaga wannan za su tashi suna ne suna gani tunda kai za su yi abu farna wa sarina mun ji mun gani kuma Allah ya ce asmi bihim wa absir yawma ya'tuna yi mamakin jin su yi mamakin ganin su yawma ya'tuna na ranar da su zo mana a farfajiyar kiyama an gane ko sannan Allah ya ce yawma yarawna al-mara yawma yarawna al-mala'ikata la busra yawma idhin lil mujrimin ranan da za su ga mala'iku kaga duk suna gare kenan la busra yawma idhil lil mujrimin wato babu bishara a wannan rana ba kwanciyar hankali ga kafirai wa yaquluna hijran mahjura kaga duk wannan na suna gani sannan Allah zai ce fa kashafna anka gidaka fa basaruka al-yawma hadid yi mun yayi maka wato rufin da ke kan idanka fa basaruka al-yawma hadid ganin ka yau yana da kaifi sai da hadid kaga duk wannan ya nuna suna gani a kenan da Allah ce wa la hasruhu yawmal qiyamati a'ma wato abin da ake nufi shi a amal basirat wato mai makanta ta basira makantar basira ba wai makanta ta ido ba makantar basira ita ce makauniyar zuciya wanda mai ita ba fahimtar gaskiya ba fahimtar daidai baya gane wa tsakanin tabarki na daidai da tabarki na firme wannan ya zama a amal basira kenan amma idan an ce a amal basari wato makanta ta ganin ido wanda zai tashi baya ina fada mai da da haka dogaro da waɗancan ayoyi da muka karanto waɗanda suke nuna lallai kafirai suna gani a ranar tashin kiyama sai wannan ya nuna cewa wato da aka ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a mun basira ake ne kun fahimci wannan zantan na farko zantan na biyu ma waɗansu malaman suka ce a'a amal basar inji zai tashi baya Allah ya ce wa man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت بننا مسيح za mu tafi ranar tashin kiyamati umuyan wa bukuman wa makafi wa bukuman bebaye wa kuma kurame kurame waɗanda ba sa ji bebaye waɗanda ba su iya magana sannan kuma makafin da ba su gani ma'awahu jahannam ko masa ita ce wutar jahannama Allah tsare kullama khabat lokacin da dukkan sassauta zafinta jidnahu sa'ira ba sassauta ne na jin zafi ba sai a kara musu azaba da ta fi tsada yawa ذلك جزاهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا wannan aya ita kuma ta nuna mana cewa lallai za a fahimci mai makafin ba ka kamar yadda wani a'a inda za mu ta koro dalilan da suke nuna makafi ne na rashin gani da dalilan da suke nuna makafi ne na basira ba na rashin gani ba za mu ga dalilan suna da yawa to cikin qur'ani ko cikin hadisi to qur'ani ko baya walwale junansa lalle ne sai a fuskantar da kowace aya inda ta dace sai jamal bin al-qasim ke cewa fasal al-khitab yadda Allah bai zancan kamar yadda kuma ya kalato ne cikin maganar ibnu qayyim cikin mistahu dalil sa'ada a yace yadda za a tantance zancan yace shi ta lafazin al-hasr yana daukar ma'ana guda biyu yana daukan ma'anan abdammu wal jam'u abdammu hada abu dan uwansa al jam'u kawo mutane ko kuma sauquhum ila maka wato koro su zuwa wani waje da ta ranar tashin kiyama al hashr guda biyu ne hashr na farko za a tado mutane daga cikin kaburburan su zuwa ga farfajiyar kiyama in wurin da za a yi hisabi a wannan wurin kowa na da tsakanin mamulai da kafirai يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم يدين لترون الجحيم ثم لترونها وانا ضد كافر ايك لن لي ذاك الجحيم كما لن لي ذاك غنت غير اريد an gane ko wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrif kada ra'a al-mujrimuna an على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا ولا ترى إذ نكفوا على ربهم قال أليس هذا زوا كرسي تكون ne na nuna lalle za su gani za a gan to amma bayan an riga an haye surabi kowa ya san matsayinsa yan aljanna sun tafi aljanna yan wani za su huta to a wannan lokacin sai a mai da su baibaye kurame makati shine wal hasuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umiyan wa bukman wa summa shine wal hasuruhum yawmal qiyamati a'ma lokacin za a kula su cikin mutum a ban basar kenan baya gani amma lokacin da aka tafi shi daga cikin kabari yana ina fata an وجاءت سكرة الموت من ذلك ما كنت منه سعيد ونفخ في صور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك yana gani ke amma bayan an riga an jefa mutum cikin wuta to ba ji ba gani ba iya magana Allah zai ofi a fiha shine ma'anar hada yau la yantiquna wa la yu'zanu lahum fa ya'tadu ku kaskanta cikin wuta ba kar ma ku yi mun magana kar ku sake yin magana shine wala takallimu Allah ya tsare wato kaga kenan azabar da za a yi wa in wuta shine bayan radadin azabar wuta ko mutum bayan yanzu idan kana gani ake ka da bulala ko da baka iya karewa duka da sauki duka amma idan kawai idan kana da zai ka ji duka sanan gurin da dan bari a zuba kuma a tsara wani wannan bari a dan zuba din ma masifa kan ba sai da duka zai gaba wannan ba a duniya kenan ba da lahira ma wallahi ko a duniya ake kera mutum a sarari da ko ana kera shi cikin duhu wato ba daidai dai cikin duhu da ba ka gani ya fi wahala to Allah ya tsare ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما هزرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka cewa kazalika atatka ayatuna wannan yana ayat yana fassara mana wa man arada an zikri qur'ani yake nufi kamar haka ne ayoyin mu suka suka zo maka fa nasita hawa kazalika la yusuka wa kazalika najzi man asrafa kamar haka ne muke yin sakamako ga wanda ya ketare iyaka wa lam yu'min bi ayati rabbi bai imani da ayoyin ubangiji kaga ayat yana da zikri wal azabul akhir fi ashaddu wa abqa lalle azabul lahira ita ce mafi tsanani sannan ita ce mafi wanzuwa Allah tsare أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى الله تي أفلم يهد لهم كم بيبين بغريسو سو yanzu. ينزو كما أهلكنا قبلهم من القرون nawa-nawa muka hallakar qablahum tun kafin su minal quruni tsare ko da suka wuce a baya zamunna da karni bayan karni na fi masakirihim su na yau suna tafiya akan gidajen na dadi suna bi ta da na da suka rayu suna rayuwa a gidajen da na dadi suka rayu ana magana da kafaran maka da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su da ragowar kafaran da za su zo har yanzu zuwa kafin kafaran maka kullum suna tafiya guda biyu tafiya zuwa ga Yaman dan kasuwanci tafiya zuwa ga Sham dan kasuwanci a lokacin da suke kan hanyar zuwa Sham za su wuce ta wajen guraben zaman adawa za su wuce ta biranen samudawa za su wuce ta mutanen annabi duk biranen su akan hanyar su yake gashi kuma Allah ya halaka da masu gidajen gidajen suna na. fa asbahu la yura illa masakinuhum wannan dan ya zama wa'azi ga wanda ne. kin bai bayyana ba gare su a walam afalam yahdahum bai bayyana ba gare su a cikin su da gidajen waɗannan mutane yau suna fi masakinihim inda fi zalika lalle cikin hakan la ayatin akwai ayoyi li ulil nuha kama abuta hankali ko tunani walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan kalma da ta riga ta gabata ba a wurin ubangijinka cewa wannan al'umma ta karshe ba za a danke ta da azaba ta isti'sani ba ta a tuge su daga gaban kasa gaba daya irin yadda aka yi wa adawa da samudawa a da ba dan wannan ba wa ajalin musamma ba dan wani sanannen lokaci ba da aka ajiye cewa sai a ci za a yi musu azaba la kana liraman da azaba ta lalace sun daga gidan duniya ma'ana kafircin da na yanzu suke yi ai ya kai daidai kafircin da adawa da samudawa suke yi amma an danci samudawa da adawa da azaba a wancan lokaci saboda su babu wani alkawari ko alwashi da Allah ya dauka cewa sai a kiyama amma waɗannan ne yanzu ko ba gagarar Allah suka yi ba a'a ya kyale su ne dan saboda ya alkawarin al'ummar annahu wanda za a maka azaba ta istisali azabul istisal shine a tuje su gaban kasa gaba ɗaya irin yadda aka adawa ko samudawa ba za a yi wannan kalmar da ta riga ta gabata ita ta sa aka kyale su amma ba wai dan laifin bai da girma bane ba abinda mutanen annabi lokaci suka yi ne neman maza a yanzu ba masu neman maza suna nan har aure suke a gansu kiri da muzo ana gani su, a garin kafirai ko a garin musu an samu waɗanda suna yin aure a gansu cikin wannan aikin ga masu tawaye mudu lokacin annabi shaibu alaihi wasallam a yanzu ba masu tawaye mudu abin da tawaye mudu ma yanzu ana yi ga masu kwatar gwanci a da a yanzu ana yi ga masu kaza a da a yanzu ana yi amma Allah ya kyale su dan saboda ya riga ya ce sai ran tashin kiyama liyamilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bighairi ilm qala amma ya zai sai da lakal lizamin da azaba ta lazin lizince su ajalun musamma wato ajalun ma tsofin ne akan kalimatu sabaqat min rabbika فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى الله في فاصبر على ما يقولون يا قولي دنگل da abin da suke faɗa su kafirai su ce maka kahin ko ka ko sahir mai sihiri da tsafi ko su ce maka majnun ko su ce maka sha'ir duk abin da suke faɗa na muzan taka da muzuna maka ya haƙuri wa kai tasbihi hada da godiya ga ubangijin ka qabla tulu'i shamsi kafin kudowar rana wa qabla ghurubiha da kafin faduwar ta wa min ana al-layl haka kuma a waɗansu lokuta da dare ana jam'i ne na al-iniyu al-iniyu as-sa'atu ko al-ina wato bidin man wato kai kai sallah a waɗansu lokuta na dare shine wa min ana al-layl fasabbih kai tasbihi wa atrafan nahari haka a jaffa ne ne nan ma ka yi tasbihi la'allaka tarda domin la'allaka tarda wato domin ka yarda da abin da za a baka na sakamako a wata kira'a ta kisa'i wato la'allaka turda domin a yarda da kai a sa ka yarda ina fata an fahimta idan an ce la'allaka tarda domin ka yarda wato domin za a baka abin da har sai ka yarda Allah ce wani wala sawfa ka? rabbuka ubangiji zai baka baiwar da har sai ka yarda da ita idan an ce da Allah ka turba wato domin a yarda da kai duk dai ma'anar ɗaya ce waye zai yarda da shi ubangiji ta ala sakamakon abin da zai ba shi to shine wato maki bin abin talib al-qaisi yake cewa ba wannan tana cikin arja ayatin fi kitabillah ayat da da ya kamata ta sai ta sawa dukkan wani mabiyin annabi Muhammad wato tsammani da cewa zai shiga aljanna ta ina da nuna haka yace fatan sa cewa la'ana ka sabba za a baka domin ka yarda yake babu ko yadda za a yi manzan Allah ya yarda ya samu kwanciyar hankali sai ya kowa cikin al'ummar sai ya shiga aljanna yana yadda shigar ta shi kadai ba shi ne ba da har yanzu abin da ke cewa ummati ummati al'ummar ta al'umma to kuwa zai yi iyakacin kokarin sa damar da za a bashi take to ya ce ta adadi mai tsoka sai fa wanda babu yanda za a yi sun kare sharadin ba za a iya ceton su ba amma inda duk wanda yake cikin za a iya ceton ka to lallai zai rabota da ceton manzon Allah da Allah ki da ka tarba ma'ana la aqulu Allah ka tarba والله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى ان يكون احد من امته في النار da Allah ba zai da muku wani daga cikin al'umma sai ya kasance cikin wuta in ba wanda kafircin sai kai da wanda da fadar kafircin sai kai wannan kuma shi da da wanda bid'a aka take wannan kuma shi da amma mutumin da yake da tauhidi yake da ragowa na waɗansu wajibai da bai yi ba ko ya zaciwa waɗansu kaba'irai duk wannan yana kare sai dai bayi da tabbas zai tabbatar wa kansa za a cece shi amma dai yana sare wannan suna daga cikin ayoyi na cewa wato mun ne sare sannan faɗin sa cewa fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika at-tasbihu ana gulan ana fasara shi da sallah yake ce sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wato sallar asubahi ita ce ake kafin hudowar rana wa qabla ghurubiha kafin faduwarta wato sallar la'asar kenan wa min ana illaili a wani bangare wato ainihin na dare nan ma kuma kayi tasbihi wato sallar isha'i kenan wa asrafan nahari suka ce sallar azhar da sallar magriba ina fata salloli guda da sun shiga ku tashi kala ayar qabla ghurubi shamsu sallar kenan asuba wa qabla haka sun wace wa min sallar fasabbih wa atrafan nahari gaffan yini gina ne sallar azhar da sallar magriba ina ba dan kai sallar azhar da sallar magriba suka ce saboda sallar azhar su da sallar magriba su ake a gefen yini domin yini yana da gefe safiya tana da gefe guda biyu haka yammaci tana da gefe guda biyu gefen safiya na farko lokacin hudowar rana gefen ta kuma na biyu shine lokacin da azhar ke shigo wannan kuma shine gefe na farko na yamma ke kamar yadda lokacin faɗuwar rana shine gefe na biyu na me na yamma kina fata mun ta gana da gefe biyu aka yamma na da me gefe da haka shi yasa aka fassara atrafan nahar cewa ana nufin sallah azhar wanda ake yin ta a karshen gefen yini na safiya da kuma farkon gefen yini na me na yamma sai kuma sallar magariba wanda ake yin ta a karshen gefen yini na yamma a karshen gefe na yini na yamma kinewa wa atrafan nahar sun fassara a tasbihu anan da cewa shine sallah saboda hadisin da ya tabbata cikin bukhari da muslim daga jarir bin abdullahi al-bajali manzo Allah yake cewa za ku ga ubangijin ku ranar tashin kiyama irin yadda kuke iya ganin wata a daren shafa ta yadda wani baya karewa wani ganin sa wajen ganin sa ko ba ka ne a wajen ganin sa ba wanda zai ce hulaka ta kare kowa zai ga Allah ran tashin kiyama ko mun ne wujuhun yawma idan nazira ila rabbiha nazira sai ce idan kun ci nasarar kar a rinjaye ku akan wata sallah kafin faduwa zuwa rana da wata sallah kafin faduwarta a cikin jam'i to lalle ku yi an gane ko bayan yayi wannan sai yace fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubi an gane ko a wata riwayar sai karanta wata wa da al-layli fasabbih wa dubara sujud cikin ba a cikin suratul ba. to kowanne mahallin shahidin da ke cikin hadisin da yace in kun samu yin nasarar yin sallah cikin jam'i kafin hudowar rana wace kenan asbahi da kuma kafin faduwar ta wace kenan la'asar dama ai falalan su daban take da sauran salloli wajen halartar cikin jam'i kisa aka ce ba kowa ne ke iya jurewa halartar cikin jam'i ba hadisi wani ya hada la'asar da magaɗa da asubahi wani kuma ya hada da asubahi da ne da isha'i dan haka dai waɗannan salloli guda biyu suna da wannan falala sai manzon Allah da yayin faɗo wannan sai ya fice wa min ana sai ya ce fasra wa sabbih bihamdi rabbika qabla turu'i shams kaga sabbih bi hamdan baka qabla tulu idan shi at-tasbihu ina nabin mai as-salatu ina ba da kun shine kuma kamar yadda muka faɗa bayan muka manta ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa tunda aka kawo tasbihi ana nufin sallah to wannan ya zama yin tasbihi a cikin sallah hukuncin sa wajibi ne domin akan kawo abin da ya zama dole a cikin sallah sai a kawo shi ana nufin sallah kamar yadda aka kawo karatu ana nufin sallah Allah ya ce Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr Qur'an al-Fajr ana ana nufin salatul fajr kenan a wata kawo qur'an wanda alquran ko qira'atul qur'an juz'un min as-salat lakin ji bi hadha al-juz'i wal murad bihi al-kullu an kawo wannan bangaren ana nufin duka sallah kamar da kalla la tatihu wasjud waqtar bi lafzin wasjud sujada fi sujada ba bangare ne sallah ba ba sallah ci gaba amma a kawo ta ana nufin sallah kamar kuma wa qimu salata wa atu zakata warka'u lafazin ruku'i ai bangare ne sallah amma sai a kawo ruku'i ana nufin me duka sallah yace to kaga ruku'i dole ne a cikin sallah qira'a dole ne cikin sallah sujada dole ne cikin sallah to haka tunda an kawo tasbihi ana nufin sallah shi ma tasbihi ya zo me hukuncin sa dole ne a cikin sallah ba wai mutasabbi ne ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تمدن عينيك كرك ميكر دجننك malamai suka ce ba sai ba la tanzuran na karka gani a sai aka ce karka dimantar da ganinka ila ma mata ala bihi ya zuwa ga abinda muka ni'imta su da shi azwajan wato dangi na kala daban-daban wadansu sun ba su gidaje wadansu sun ba su motoci wadansu sun ba su mulki da mukami karka rinka kallon wannan ka dimantar da idan ka kan wannan minhum cikin abin da muka basu din ta hayati dunya wato kawati ta rayuwar duniya muka basu li nafsi nafsihi dan mu darrabe su da shi suka ce ba a ce da manzon Allah kar ka kalli abin da aka nemi ta mutane da shi ba dan ba za ka iya rinna idan ka ba a ce ba za ka ga motar wani ba ba za ka ga gidan wani ba ba za ka ga wani ana masa jiniya ba ba za ka hana idan ka gani ba amma ka gani ka zira ido sai yadda kai ma kana sa rai shi da aka hana manzon Allah ina fata an fahimta la ta mutanna ba ce ba la tanzuranna da an ce la tanzuranna to ganin ma bai halatta bai halatta ba wani yayi gida ka zo kana gani ka ce kai gidan nan yayi kyau bai halatta ba wani ya dogon mota bai halatta ba wani yana da mukami duk abin da aka rike ga mutum bai halatta ka kalla ba amma sai aka ce la ta mutanna ba ana ka gani ba amma dimantar da gani ne aka yi aka hana dan mun ba su ne inda Allah ne na li nafsi na umbi dan mujarrabe su shi wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka ne mafi alkhairi kuma shi ne mafi wanzuwa wato arziki na imani arziki na kyakkyawan sakamako gobe kiyama shine mafi dawoma shine mafi wanzuwa ba an shi na gidan duniya da za a ba mutum gida da mota da mukami da duniya ba yau ayi duniya gobe babu yau da gida gobe babu yau da mota gobe babu wannan ba shine abin da mutum zai zura ido kai ba imani wanda zai tabbatarwa da mutum arzikin lahira Allah ya وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك كأمر في إيالك بالصلاة دين صلى واصطبر عليها كما كي كنك كي يحطوني أكلك لا نسألك رزقا بابا تنبيرك ولا أرزكي ma'ana ba mu dora maka ba nauyin arzuta kanka haka ba mu dora maka ba nauyin arzuta iyalinka haka waɗansu malaman tafsiri suka fassara ta abinda zaka ɗora iyalinka kai imanin tarbiyya ta dirka addini amma hidimar yaya za ka tara musu kuɗi yaya za su gaji gidaje yaya za su gaji filaye da motoci an ta su ba kan kai ke Allah ta nan narzuquhum wa iyyakum a wani wuri ta nan narzuqukum wa iyyahum arzuta ku da iyalin ku a wuri nawa ne daga cikin mutumin da yake da kuɗi yau babansa baya da rabon wannan kuɗin nawa ne wanda yake mai bau da babansa har ya mutu yana cikin rajistar talakawa a cikin rajistar masu mutane na farko shi ko a yau a rajistar masu kuɗi kene na cikin sahun farko goma farko yana to me baban ka muke ba muke kenan bai bar maka komai ba kai ne zaka lamunce wa ƴaƴanka cewa zaka mutu ka bar su da kuɗi ba za su yi talauci ba abin da zaka dora su akai imani da tarbiyya ta kai wa amr ahlaka bis salati wastabir alaiha sai kai hakuri kan haka in ba ka tarbiyya yara yana da wahala kai ta warware kai ta warware kai ƴaƴan makwabta su warware maka kai kana yi wani gidan yana warwarewa ba da kai ya la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka mu la ma'aluka ka idan wal aqibatu lit taqwa kyakkyawan karshe na tabbata ne li taqwa ga ma'abuta taqwa ai li ahli taqwa ke lalace wa qalu laula يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم ببينة ما في الصحف الأولى أولم تأتهم بينة أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى نعم ولو أنا أهلك قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى وقالوا سوكا فريسكا لتتوها لولا يأتينا بآية لولا يأتينا بآية لولا يأتينا بآية من ربنا لما بيزومنا بدأ آية تقول لكم بنجد الساعة abinda suke nufi da aya irin abinda suka nema su kanshi da gidan zinari a turo da mala'ika ya zo yana ba da shaida a kansa a sa wata wata takala manzon Allah ya taka ya kamar dai da makaranta cikin suratul isra ita ce irin ayat da su suke nema laula ya atina bi ayatin min rabb sai Allah ce awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula ta hujja bata zo musu ba irin cikin hujjar da ke cikin littattafan farko abinda ake nufi littattafan farko wato littattafan annabi Ibrahim da kuma annabi Musa alaihi salam Allah ta inna hadha la fi suhufi Musa la fi suhufi al-ula suhufi wa Musa wannan as-suhufi al-ula kenan shine suhufi Ibrahim wa Musa ina fata fahimta wato a walam ta atihim bayyinatu shin wata hujja bata zo musu ba irin hujjar ga ta ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله inda ake mun halakar da mutane da azaba min qablihi ay min qabli nuzul alqur'ani alaihim kafin saukar alqur'ani a kansu? na kalu to da sun ba da hanzarin cewa rabbana ya ubangijin mu laula arsalta ilaina rasula ina ma a ce ka turo mana da manzo laula anan tahdhidiyya kai ai halla arsalta ina ma ka turo mana da manzo inda an halakar da su kafin manzo ya zo da haka zasu ina ma a ce ka turo da manzo fa tabi ayatika mu bi diddigin ayoyinka wajen dukkatawa da aiki da su min qabl an nazilla tun kafin mu kaskanta wa nakhza mu kuma tabe ai da an turo da manzo da mun to da ba a saukar ba da haka ba to amma ga yanzu an saukar da manzon kuma sun ce ba a kawo musu aya laula ya tuna da ayatin zuwa wannan shi nuna dukkan ayat da aka kawo ba za ta yi imani إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا kawo الأليم هو فعل الآية إن أنكروا فلا تيلا التي قل كثيرة كل متربص kullun ai kullun minna kowane ɗaya cikin mu mu ne da ko kafirai mu tarabbisun mai zaman dako ne da haka fa tarabbasu ku yi dako ku yi zaman jira ku ga ne sannan su kafirai suna mana zaman jira ya tarabbasu mu dawa suna nema wata azaba ta sauka kan mu mu ne ko muna zaman jira na abu guda biyu su ne muke sa su same mu ko dai nasara akan kafirai ko ko mutuwa muke hada kul hal tarabbasuna bina illa idan sunayayi wa nahnu natarabbasu bikum بعذاب من عنده أو لن تربصكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون abin da muke jira ɗaya daga cikin mutane ne kuke zaman dako ya same mu duk zaman jiran ku ko kuna nufin mummuna za su same mu mu muna tabbas ba mummuna za su same mu ba ɗaya daga cikin kyawawa biyu ko dai shahada ko komai me nasar amma mu abin da muke jira ya same ku shine an yusibakum Allahu bi azabin min indi Allah ya lallasa ku da wata azaba daga gare shi ta hanyar saukar da azaba au bi aidina ko ya lallasa ku da azaba ta hanyar mu ya so ya muku azaba amma mu ne kayan yi muku azaba wato kenan a tarabbus a nan gurin ta bangaren mummune da kuma ta bangaren kafirai ubangiji ta alace kul kullum mutarabbisun fa tarabbus ku yi zaman jira fa ta ta'lamuna da za ku gane man ashabu sirati sawiyyi su wane ne ba abuda ta farki wanda yake na daidai wa man ihtada wane ne kuma wanda yake riya tsakanin mu da ku to abin da muka faɗa zama daidai ubangi ta Allah ta ba mu lada wanda muka fuskura kuma ubangi ta Allah ta jibi idan Allah ya kai mu za a ci gaba da irin wannan lokaci guda daya jibi lahadi bayan sallar asar da haka har waɗanda matan su ma ba sa karatu a nan ko yan uwansu ko kannansu ko danginsu mata sa iya zuwa domin amfanuwa da wannan laccoci don haka kadai tambaya ta farko wannan yana cewa me ya fassarar wannan ayoyin wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim ko da shi ya rubuta waliyun hamid waliyun hamim shine ayar وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وانا آية الله نشاء ولا تستوي الحسنة ولا سيئة يا كنت سورة مالا ولا تستوي الحسنة ولا سيئة kyakkyawa ba ta yin daidai da mummuna kyakkyawan aiki ba ya daidai da mummunan aiki kyakkyawar ɗabi'a ba ta daidai da ɗabi'a kyakkyawar aƙida ba ta daidai da mummunar aqida duk inda kyakkyawa yake bayan da mummuna sawa'un aqida ce sawa'un ibada ce sawa'un mu'amala ce kowane irin da aka ce Allah ce idfa billati hi ahsan kamar yadda martani da ɗabi'a da take ita ce mafi kyau abin nufi idan mutum ya maka mummuna to kai ba za ka masa mummuna ba sai ka rama da abin da ke shine mai kyakkyawa kamar yadda manzo Allah ce wa atbi sayyi'ata ta tamtuha mummunar da aka yi mata maka kai sai ka bi ta da kyakkyawa dan ka shafe waccan mummunar wa khaliqan nas bi khulqin hasan shine ma'anar idfa bil lati hi asar fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa sai ka ga wanda a tsakaninka da shi akwai adawa ka annahu waliyun kai ka ce wani mataimaki ne hamim mai bada kariya wato ka ɗauki mutumin da yake adawa da kai ba a matsayin dan adawa ba ka ɗauki mutumin da yake munana maka kai ka kyautata masa shi ya munana kai kuma sai ka sai ka kyautata shi ya yi maka rawa kai ka masa kyauta shi ya ƙi zarta ka kai ka ƙi zarta shi in ya gaba da kai baya ma magana kai in ka gaba da shi kai masa magana wannan shine ma'anar idafa abin lafiya wato ta yadda mutumin da yake da adawa da kai a ji kamar man kawalin ka ne da ka gama da shi ka saki fuska kai masa sallama ko da shi ba zai maka wannan ba sai Allah ce wa ma yulqaha illa lil sabr ba wanda zai iya karbar wannan dabi'a yayi aiki da ita illa lil sabaru sai waɗanda suke masu hakuri wa ma yulqaha illa zu hadin azim ba wanda za a iya bashi damar yin aiki da wannan sai ma abucin babbar rana duk mutumin da rabansa ba babu bane ba zai iya wannan to yanzu ko kaga wannan duk cikin mutum ɗari nawa muke sa ran za su iya wannan sai sa Allah ta mai da tsaha illa bin sabu to a nan gurin akwai ɗaiɗaikun kalmomin cikin ayar amma dai mu ɗauki guda ɗaya sun ba mu da lokaci Allah ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a lafazin ladin da biyu wato ana ƙara ta ne dan kasa kuma ana dan ko ba ita ma'ana za ta tsaya daidai ka yi cewa wala tastawi alhasanatu wasayyi'atu inda ba a cikin qur'ani bane kuma yanzu to hakan yayi daidai a larabci amma akan ƙara ta dan tauki da ma'ana kamar yadda muka karanta wajen wa qalu la tazarunna alahatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa ai cewa wa la tazarunna waddan da ta cewa wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra amma wala ta zauna waddan wala tuwa wala ya gusa wai uka inda za a ƙara lalatin nan duk sun zo mai take tauhidi da Za sai ga wani an sa ta wani wurin ba a sa ta an gane ku kamar yadda nake cewa wa kana yarda rasulullahi fi lahumu wal atyabani abu bakarin wala umar wa kana yarda rasulullahi fi lahu wato manzo Allah ya yarda da aikin su yana magana akan wadansu mutane da suka yi zamani da manzo Allah dan wal bani haka mafiya tsaftar bayi guda biyu din nan su ma sun yi da ayyukan su waye bayi guda biyu mafiya tsafta bayan manzo Allah Abu Abubakar Abu Abubakar wa Umar da kuma Umar amma sai kawo wala Umar sai wani dauka la din nan kamar ta goyye sayyidina Umar bayan ko al bani ta tabbatar da ما كان يرضى رسول الله في لهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر هو كان يرضى هو ما كان يرضى رسول الله في لهم والأطيبان أبو بكر أليه محل كان في كم أبو بكر ولا عمر da haka wannan ladin kenan wala tasawal hasanatu wala sayyi'a to a take dai mayar da kyakkyawa lokacin da aka maka mummuna wannan shine abin da ya dace ga mummuni wannan ana nufin idan wannan abin da aka yi maka keta haƙƙinka ne ko shiga wani haƙƙinka kai mummuni amma idan haƙƙin Allah ne aka gaba babu wani sauki domin haƙƙinka ne aka ce kai hakuri haƙƙin Allah kuma aka ce wato ainihin ka tsaya kai an tabbatar da shi yusuf dama a tarihin manzon Allah an zo gaban shi an faɗa masa bakar magana an zage shi an ci mutuncin sa ba bai rana ba amma idan aka taka dokar Allah to manzon Allah baya sifarta shi yasa lokacin da wata mace bakwaraiya ta yi sata ake ganin yaya za a yi a yanke mata hannu ko ba za a yanke mata ba waɗansu suna ganin ya kamata dai a yi wa manzon Allah magana kar a yanke mata za ka ce to waye zai yi jara'a karfin halin ya faɗa manzon Allah irin wannan magana sai dai Usama ibn Zaid sai ka ce to Usama ga ranar ka ta zo kai da yawanci idan magana ta zo dan da kake zuwa je ka uwa manzon Allah magana dangane da wannan ya je da manzon Allah cewa ko a tattauta wannan haddi manzon Allah sai masa a kashfa fi haddin min hududillah yanzu haddi cikin haddin Allah kuma zaka nemi ceto ka nemi beni haddi ta yi sata ya tabbata a yake mata hannu ka daga neman belin ka ko ka bata kariya allah gama manzon Allah cikin bacin dai irin wanda ba a taba ganin makamantin yake musu wa aimullahi ba a rike kafin wannan yace waɗanda suke kafin ku sun halaka ne li'annahum kanu idza sarqa fihim ash-sharif taraku wa idza sarqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-had yace waɗanda suke kafin ku sun halaka domin idan babban yayi laifi sai su kyale idan wanda ba babba ba yayi laifi ko sai su tsayar da haddin Allah akan yace wa aymullahi ina rantsuwa da Allah law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqada muhammadu bi da fatima a gidan muhammad za ta saka da muhammad da kace zai yake wannan ballan sana'a wata mace wadda ba ita ba fatima din nan Allah ke cewa hiya bar'atul min wata tsoka ce ita daga gare to kaga anan sai manzo Allah ya nuna fatin ransa ko babu sassauci amma in hakkin sa sai ya sassauci da haka ku gane idan aka ce a bani hakuri to cikin abin da yake hakkin ka ne amma cikin abin da yake hakkin manzo Allah ko hakkin Allah mutum ba wani hakuri ne yasa za ka yi ta maganganu na wanda baya fahimtar waɗannan abubuwa guda biyu idan wani abu ya faru lokacin da aka rubuta batunci ga manzon Allah cikin jaridar zai Wadansu daga cikin shugabanni suka yi ta shiga cikin jarida da talabijin suna cewa wai musulmi an san su da hakuri ibadur rahman addinin musulunci addinin zaman lafiya ne ita kanta wannan fassara musulunci da cewa wai islam yana nufin peace zaman lafiya kariya ne islam yana nufin al-istislam mi koya da Allah ba wai zaman lafiya <laughs> amma sai wajen zo wai don burgewa wai musulunci islami na nufin peace zaman lafiya wallahi tallahi kariya ne ba wanda ya ba a larabcin ba a kai haka ba cikin qur'ani ko hadisi ba haka ko a ce addinin musulunci addinin zaman lafiya ma'ana cikin kawo wannan kalma suna nufin ba jihadi dan jihadi ta tafi gari ne manzo Allah kuma ce jihadi mazan ila yawmal qiyamah ba abin da zai bi kiyama ta tafi to karne da a rinka ribata mu da irin waɗannan kalmomin sai mu ga kamar yaban musulunci muka yi in mun ce masa addinin zama lafiya dan akwai lokacin da mutum ke nama a zauna lafiya dan saboda abuwa da langobe akwai lokacin da kuma yake zauna nema a zauna lafiya saboda mai rabanci da lalaci to mu yanzu kalmar zama lafiya da muke faɗa kalmar ce ta rabanci da saranda wa kafirai in ba haka ba in an yi rigima a kasar nan so ɗari so tasa'in da kar kafirai ne suka zo kalimu to cikin mu wace so a zauna lafiya wai ba sa zauna lafiya to kafirai suna son a rigima kai kuma kana so a zauna lafiya ka san dole ka je kanka kaskanci da wulakanci amma lokacin da suka ce ayi gima, kuma suka ce ayi gima, to sai a dawo a fahimci juna a ga ya za a warware rigima amma suna cewa ayi gima. kai ka ce a zauna lafiya su a jinin su an ce idan an mare ka a kuma tun dama ka juya na hagu su amma suka ajiye wannan su suke kai marin fa ba su suke kai mare su ba mu kuma da aka ce fa mulita da alaikum fa ta zo alaihi mu ne yanzu idan an mare ka a da sai ka juya hagu kuma a ƙara dallama ta ya zama ya zama ta da rishin hankali ko kuma wani ya zo ce a addini mutunci addini a Allah ce ayi hakuri fasbir ya ce da yake ayi hakuri akan me akan hakkin ka ko hakkin Allah idan sai suka zaga suka yi hakuri kai suka ce suka hakuri musulunci kai dawo maka wannan riko da addinin kai dawo maka wannan la tubluna fi amwalikum wa anfusikum wa la tuzmun min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kathira wannan idan kai aka taba kenan jikin da aka taba amma idan an taba Allah kuma manzon kuma sai kai hakuri kike nan arna sun zagi manzo Allah sai wani zo karanta mana ayar wai ku hakuri babu wani hakuri ga dukkan wanda ya zagi manzo Allah ya kamata a tayar masa da hankali a tsorata shi a firgita shi a ba shi wahala in ta kama a ba shi kashin tsiya amma mutum ya zagi manzo Allah kuma sai a ce ai hakuri wannan ka bari in an zage ka ko an zage babanka kai sai kai hakuri ba su da alama ya kuluna amma wallahi aka zagi manzo Allah babu wani ya kamata mu kiyaye wannan yanzu wannan mu sai muka juya duk wanda aka zagi ba su zai rigima amma idan an zagi manzo Allah ko ba zai rigima ka ga zama su ke ku ya hakuri na jarawo mana wannan dan saboda kar wani ya fahimci idfa bil abin hi a hadanta ta har kafirai lokacin da suka taba musulunci a wannan an ce fa mani tada alaikum fa tadu alaikum bi muslima tada alaikum wanda ya tsallaka muku iyaka cikin kafirai kuma ku tsallaka masa iyaka in kun ga muku to kun ga sun fi ku yawa ko sun fi ku karfi ba dan kun hakara ba a kuna yin kwance kwance ne dan wata rana kuran a ba idan kun kyale ba an gane ku ta biyu ta karshe wannan ce kulmun kana da wanda jibril fa inna lahu nazzalahu ala qalbika bi idhni llahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa dawu sirran lil mu'minin kulmun kana da wanda jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idan Allah musaddiqan lima bayna da wa dawu bisra ka ce da su duk wanda ya kasance abokin adawan mala'ika jibril to sai in mutuwa zai mutu mala'ika jibril shi ya saukar da wannan alqur'ani akan zuciyarka ma'ana shi ya karantar da kai kai tsaye karatun yin shiga wannan kai fada zuci bi idan Allah da izinin ubangiji wannan aya kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim wato mayar da martani take dangane da yahudi yahudawa suka ce za su yi wa manzon Allah tambayoyi guda hudu idan ya ansa sun yadda shi manzo ne in ya kasa ansawa kuwa to ba su yadda ba sai yake za ku yi imani da ne suka ce a su ne ya faɗa da su suka sabo tambayoyin su guda hudu ciki akwai magana cewa wane ne yake zo maka cikin mala'iku man sahibu kuma mala'ika wanda yake kawo maka sabo cikin mala'iku sai ce ai sahibin dukkan mu'annabawa mala'ika ne guda ɗaya shine jibril sun san haka to amma kuma ba ta so da aka ce suka ce a'a mu jibril abokin adawar mu in dai da mika'il ne aka turo to da mun yi imani da kai yanzu matsalar da za ta samu cikin imani da kai da <laughs> ba mu kala ne yanzu wato wasu na mun ulfi ko din ta to sai Allah yanzu kan da wannan wai zuwa malaka zuwa abokin adawar dan haka ba zai musu adalci ba cikin abin da saukar na aure kin yanzu kada aure da za su dame su inda mika'il ne da sun yanda Allah ce kun man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbi wanda da yake ki malaka jibril sai dai ki sai dai mutu